إنك لمن المرسلين ya wannan manzo tabbas kana cikin manzanni waɗanda Allah ya aiko su zuwa ga bayinsa don su umarce su da ta Allah da bauta masa shi kaɗai.